بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتهلك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لكيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن الله wutu sako wutu ya ramadan ikira na sallallahu alaihi wasallam ya kowace mai kowace cato shi ba dubu ba na maji daidai ganin bai tsafo kuma benin ní ìtọ́tútí ẹgbàá bí wíìgì lókúbẹ̀ẹ́ni inṣáàlá ya ci gaba da karatu ba ne yi ci wannan ga mai ayayen aba ne bai kutaci ga mai giki ne bai karatu ini tsoron tubukafi ciwo da e baya ta yan annabi musa da annabi kadiri a iga ceulai ba ka bi bayani na muye tiyan kai cina annabi musa nke ba gani bai manyi uzo ba na idugu ba kube bai shi na a ce ba za a tiyan a sharatin yadda fiye abin da k'a tuna annabi musa to manyan annabi khadir a ce ya a feda zata ci kusurci a cile ya nuwaye a ci wabe ya ce wula yula bincin alazanin ga ya yi bayi annabi haliru ya a e ya nuwaye kyau annabi musa mawuyar bawa ci gaba ne bi wi ga wa go la za ne ji fi ono binwo ganga bi ga o ga ga na mi ge ji na wala yola so bai ci na lamarin ci ti faruwa zono sai lamarin wani na lamituna ga musu kwa fito ya yi da mini ah, a ya da ni ne gutu a bashi ɗaya wani ce fantalaka fantalaka hatta إذا لكيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا fantalaka a cike biyayi bai zai da kuce zumana tiya daga ya nuno ga ku ba a feda za da. ka ba ta makimni ga shi da ba sojo na domin ya tasniya yau majalifi ga ga a zabu bai daza za ta ci da gunga mai yushewo da ya ce alifin na alifin nan na kini gibayewa wa jama'a bugiyo e kwafi kama e ba ma'ana <clears throat> hatta idza lakiya gulama afe da zafe da arbe na bida gube gulamun eji barufun Mun yi tafsir jalalin ne ga lamya, ya gudugi da hinsa wula ji ba ligya igita kan yi wuro bagi fakotala annabi da dai liwe fi sun fi yi fi wuru yi lọ́lọ́tí lóògbé gaga olùkùnkù facice ci zumbi ibi na ga mai tafsir da lalai ne ji tabbata mun wacce kwaji da wani ga gaci amma da wa da bai da bai ma mutum mai ga wani agan labala sun yi tiyo ci tsoni jikin cikin ma'anar ciwo minar wanda ci gaga takun náà ci takun ci yiwe tiyo ci tso kedu duga ina ga ina kurani da ku ga fakata lawo bai cinin giye gina rayin zanen nga annabi musa ce gunga ga kala akwatalta nafsan wa go ga rayi mu ga rayi gici ki dago ta rayin na gice alhali marayin na zaki ya tan rayin ni ciwo iza jile fitibezo a cawu bata kirayin na yau ci rayo eh أقتلت نفسا زكية nafsin wa rayu na yulici na birayi nafsin mace ga wuce rayu da ciwa wace wuga da ji ita an nukra lallewa da bai gani bai eyan nan bai yana zan lullu da kirkin lullu a wuri ba mace ciyana ko ne wuga gaggana eh tunawa ga gaggana dai ga nan gaba man shigan kira na shibe tiye zaki wani oyukuba kira abin kafir da kira mamu nafi da kira abu amri da yakubu ya bar waya ni daga bobo ba ta gona gobin lafazin zakiyatan a fatanta nafsan zakiyatan ita shi ga ismu fa'ilun amma kura na shi ki kwata ga gwaza na shi bi mana ga gwa ibn kasir ne na fi ne abu amurin shi wa ya akubi a gagwa shi wa kura na shi ki kwata na ko na ga nafsan kiyatan so e ya zaniyan lato ya zaki ya to e to lato fa'ilatu man shigan lato abu to lato abu ma'ana yau biyu mai jini filinici a kwatalta laksan zakiyatan au zakiyatan da gairi laksin kila wace rayi na ilinici uwu zandwa na wuce laifiya kila wace uwu matigan wurayi mai ciwayo amma mawaci kwabu amrin in bai bayani wa gan rike da tsakani zaki ya tu da zaki ya tu kaba mani duk duk ga lagan ne a yi ban hujin ne ajin ne uga zakiya uga yi rayi na jin zunubi anu amma zakiya uga yi rayi na wa zunubi jin ci wa gafara da su kai su kuji fajiyoyi so rayi guba ba na ne ci ga ayo amma ya mafari yi mini ce wani wuce laifi a nan ci zakiya ne ba ci zakiya da wani mai mini ci ya wani zumanu wuce laifi na wagafara da su ko su kuma faɗi na. to iga ce gana annabi musa gabe manyan hadiri na ne nukun gagara fadi jikta shi a nukura lalle wadda bi gani bai ɗanyen nan bai Mai zigon wani ba tsohon a kawai gana na ji gayan eyanu ba gowar gala kwadji ta an imra babu mu wanda gowar gala kwadji ta an nukura a gaban banci kici da yan nukuro bi imrayan kici mashi dukan kici gota balagon <clears throat> man shi da baga imuratu anna muran anna imra fi ma lam yahduth min fi'l munkar etuna la lo àwọn itu sokwanu wa ga gaga titun cho wa gaga to imu eh bi ne zai wa ga wa ji zina misali wace wa ga wa gaga zina mai tudu duwa ga ìwàgbé léèfì wo imúrù bó kí gbọ́dọ̀ àná láti òun dé pàpà gbọ́n àjò tí wọ́n gbọ́n àbí ọba fíw àmà nukura ìpàdé wọn iná títò zanari yàyà já ní òun máa tún dédé náà aláwọ̀ so annabi musa délé gàgán wájú wajibi yanzu ti amúrú bil ma'ruf wa nahy anil munkari dacewa layewa ce da dalewa ra'ayi da nurutu laifin don da ci ce wusu a wani ikuna nuna ga aduwa na ya ga malawun ya bawani ki annabi kadir ga mu لم أقل لك إنك لن تستطيع من يصبرا قالا لم أقل لك a sami gambe wanya shi zuwa ga innaka lallawe lan tastati'a man ya sabara wa ta bajin sabara wa tabaji ni waya waga cunan na karikici ya nuwa jina annabi khadira gumbabo na muga kwala lam akun innaka lan tastati'a man ya sabara eh alam akun innaka amma ba a abe ko wasu ko alama a kullaka innaka walaka be bibiyan na nauyi take daga yi ga waga mai gabi ne wa waga ko da waje a kurgani waga waje ko قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا طب bago annabi Musa lege ga dayiya ka ga yau ga mai a ga gikin ganci in sa altuka an she in ba da ni gabe oge da gizu mana no wala tu sahibu ni an zagwa eh ebo na yau shi ji na ma lai chile wana <clears throat> o maga wa ji na tuto na wanne na sai bugu fala tu sahibu ni ami zagwa ga da be mi be mo ka tu kan wa fa ila be ji zagwa qad balagta min ladunni udra lalle wa mi ya uziri da ko da matukai ba uziri na ya mi nan wajen lafiya ko baya daga ga mi gina ja kuriyoyi wa mi tuta ne gina jiwo so wajen lafiya wutu matuka ya mi ba uziri wa uziri ta so ugba ga gàgán yẹgbọ́n annabi musa alàgàyìn kí wọ́n ilé gàgán ne náà fọ́n bí i توقوا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فوجدا فيها جدارا يريد أن يريد أن ينقض فقامه